salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa hadihi wa amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum wasiyi na uba shi ne abin gabatarwa ga budurwa a gane ku mutumin da uba ya ba wasiya cewa idan na rasu ga iyata nan in ta girma ta yi wayo ka aurar da ita to shi ake gabatarwa ga budurwa akan akan akan ainihin yan uwan mutumin da kuma sauran ainihin danginsa ta yi sayyidi aswatuhu sannan a cikin ita ma budurwa bazawara ta yi daidai da su bazawara ta yi daidai da su shi ma ana wajen gabatar da walittaka an gane daga wani sai wani sai wani irin dai dokokin gabatar da walittaka su dai ne wa zulwala'i inda adami asibatin nasar sannan ma'abucin walittaka a wajen rashin asibai na nasaba idan babu asibai na nasaba to sai a duba ma'abucin walittaka kamar a ce bawa wanda aka yanta shi ba shi da wasu ‘yan uwa na nasaba mutum da bai da ‘yan uwa na nasaba sai a gabatar da wa sai a gabatar da zulwala wato wa'yanda suka yarda shi an gane ku wanda suka yarda bawa tun da bai da zai jibi da kowa da za su yi wani kwanciyar sa to hmm. na? akan ka bawa yana da uba yana da yan uwa yana da kaza to su ake gabatarwa in babu su sannan sai ko ba zuwa ga wanda ya sani ina bin da ce ma abota taka in aka rasa wa asibatin nasaba in aka rasa asibai na nasaba an gani in babu asibai na nasaba ai ko wajen gado ne in dai akwai asibai na nasaba za su gaje shi shi wannan wanda ya gado ne da Wajen na gado haka abin yake shi maula ni'ima yana da tasiri ne idan dangin shi sun tsari ko babu dangin na'am wal maula tastakhlis ita kuma maulat ita waliya mace tana sanya wani ne ya tsaya matsayinta kun gane ku mace waliya misali a ce mace ce ta cancanci ta yi walitaka kamar ita ta yanta bawa ba wannan ba shi da wani dangi kaga da ce ta miji a ita namiji ne waye zai zama wali ba ita ba to sai ta zama to mace to zaman to wanta mace ya sanya ba za ta iya zama ya ba sai ta sanya khalifa ta sanya wani ya tsaya matsayinta a wajen zama khalifa a wajen zama wali kuma al-hakim to idan idan babu an gane ko sai a samu sarki sarkin musulmi zai zama to shine summal amma sannan sai sauran gama garin mutane sai a samu wani unguwa da Allah zo ka zo ka zama waliyar waliyin wani a waliyin wacce an gano wannan Da in babu sarki sai gama garin mutane a zaƙo a cikin masallaci ko a zaƙo a cikin unguwa a ce ya zama wali waliyar wilayar sabbi ana kiran wannan walittaka na addini ko a samu musulmi ya tsaya matsayin zama wali ga ita wannan mata din fa in aqada ma wujudu tafatilu to idan ya kulla aure shi wannan waliyi din tare da samun waliyi mudbir aure ba ta ce ne waye waliyi mudbir uba uba uba shi ne waliyi mudbiri dai yasa aka kira shi mudbiri shi kadai yake da iko a mazhabin malikiya ya tilasta ma yarinya ta aure wanda yake so ana kira uba waliyun mudbir to idan ya zamanto mutum ya kulla aure tare da samuwan waliyi mujbiri to auren nan batacce ne ga ubanta sai ainihin gama garin mutane ya kulla aure kuma tana da uba sai ta je ta tsinto wani uba a can daji ta ce ya ɗaura mata aure auren da yi ba dole ne inda akwai ubanta ubanta ne zai ɗaura aure in ta wakilta wani ya ɗaura aure sunan wannan aure ɓatacce wa ma a gairi yamzi fidaniya eh amma tare da wani in ba waliyi mujbiri bane kamar dan uwanta da yake raye baban baya raye dan uwanta yake raye misali sai ya zamanto maimakon ita ta sanya dan uwan ya daura aure sai ta sanya wani na waje ya daura aure bare ya daura aure to auren yayi ko bai yi ba auren yayi amma fi daliya ga mace yar baya eh ai wannan wannan ba ta mun kace a hankali ba in kana karatu wani lokaci ma bayanin ya so zai rikice ma gaba ɗaya kurakurai yana da yawa har da wayannan ƙananan ba da akwai in kana son gyara sai wannan bisharri amma wayannan ƙananan akwai matsalolin da in kana karatu sai tura ka dace ma wannan rabi da an gane ko to tare da wani za auren ya zartu amma inga daniya ce wace ce daniya ita ce mace mara galibu misali a nan za mu iya kawo irin matan nan da suke tasowa ga ga sun zo nan da su da tsauye ko suna wanke-wanke ko suna shara a gidajen mutane ko wajen dafa abinci misali ko suna zuwa su irin wayannan matayen a ba su da galibu tun da har iyayen suka sake suna yawo haka suna kaga mace ta taso daga ƙauyen su aka zo nan birni kawai tana zuwa tana wanke-wanke tana shara a wani waje ana biyan ta ko abin da ya kama da wannan to daliya ce to daliya tana da siffa guda biyu ta wajen rashin rashin ainihin daraja ta bangaren iyaye da kuma rashin kyau na idan ya zama to ba ta da kyau da kuma ba ta da galihu ta zama daliya an fahimci wani ku? ta zo da haka idan an ce misali idan ainihin shi mutum ya kulla aure tare da samuwan waliyin mujibiri aka ce auren bai yi ba ko amma in wani ne wanda ba waliyin mujibiri ba ba sai ya daura aure aka ce auren ya zartu ga daliya ko ga mace da ba ta da galihu galihu wajen dangantaka daraja na ubartaka da kuma galibu na wajen kyau ba su da shi to auren ya yi kawai an gane ko da gama gari ya daura auren ba matsala wafi gai na alil akas da yaro maza ba abuwa ni ba da ke cewa mace za ta iya aure da kanta maza ba abuwa ni ba yake yadda kan san mace za ta iya zuwa shago ta yi siyayya ko da uban bai yarda za ta iya zuwa ta siya abin da su siya to kazalika ita ma tana da ikon ta aure da kanta ko uban bai yarda ba akwai irin wannan fahimtar amma wannan magana ne mai rauni na'am wa fi gairi ha lil akhassi khiyarun wato wa fi gairi ha a cikin wani tafa wani daniya an gane akwai zaɓi lil akhas an gane ko in ga wali khas ga wali akhas Wali khan ga akhas kamar ce ga ga ainihin uba sai dan uwan uba ya dora aure ba da izinin uban ba to akwai akwai sabani akwai an gane ku akwai zabi uba yana da zabi in dan uwan shi ya daura aure shi khan shi shi shi akhas sai ga wali khas sai dora aure alhali ga akhas to akwai tayar yana da zaɓi ya tabbatar da auren ko ya hana auren ya ce wannan auren da aka ɗaura ba bai yi ba a nawa ban yi da auren ba shi ne dole ba ta auren na'am walil wali fi ma yubahu lahu tawalli darfai a aqd bi izini hawari daha hmm. shi wali a cikin abin da aka halatta a gare shi zai iya jagorancin zai iya jibinta bangare guda biyu na kula aure bangare guda biyu na mai na kullawar zai iya jibintan shi da yake nufi da wannan zai iya zama shi ne waliyi kuma ya zama shi ne mai amsa lokaci daya shi ne waliyi shi ne mai amsa kuma duk lokaci daya shi ne ya samu ya haka alhamdulillah dama na gayyace ku ne bayan ya yi kudu masu haja na gayyace ku ne in sanar da ku cewa ina so in aurar da a bar walittaka na mai suna amina an gane ku Abu sa sadaki kaza ga kaina zai aure ba shi wani kaka shi wasiyi ne kamar wasiyi ne shi a gane ku zai zama to in ma ya aura ba shi ko ya wajen kan tsaye ne ko ya zama shi waliyi ne ko wakili ne shi zai zama shi zai kome da kome da kai shi shi wanda zai nemi auren wacce kaza kaza mai suna kaza a da kaza ya biya kuɗi na kaza kuma zai nema wa auren shi a matsayin shi na wakili shi waliyi ne shi wakili ne in kuma in kuma misalin abin da shi kaman wasiyi ne shi to zai iya cewa shi ya aure kama. kai har wato ta yarda da auren kuma mutane suna ganin akwai matsala wajen yin auren izini ha warda yawa izinin ta da kuma yarda da kuɗi zai iya jagorancin bangare biyu na kulla aure da izinin ta da yarda. ta ba magana ya tilasta mata nan wajen wa mu'ayyanul mar'ati kufuwan aula min mu'ayyanul waliyyi na fara ne ana ta tafiya ana ta karatu cikin musulmi ke da karfi a cikin daula islamiyya kenan akwai wani mulki shi ne ke daura wai kuma ta fanta da eh bai da mai daura wai sai akwai rikici sarkin musulmi akwai rikici ya zama to uba ya kawo san rai an fahimci cewa zai iya cutar da yarinyar sarkin musulmi na iya karɓa ya masa ya auren da ita ga wanda wanda ya dace ina akwai rikici na

idan ya zama su akwai akwai rikici a cikin abin ita ba zama race su ba su da iko su aure da ita ga wanda suke so a ga wanda ba ta so kai idan abin ya zama akwai rikici tana yi zuwa ta ɗauka ta kai ga malamin unguwan zai zora masa wani sun ce ban san abinci ɗaya suna ta fitina ba suke zama lafiya sai ga wani abu bai sa kara ya karya wasu mutane su hana kai zama lafiya a yi ta fitina wani ya ce ai dole sai an nasan sai an zo an same ni har gida na auren da ya yi sannan ka zaɓi shi dole da yi kore da zo za a yi tsallake don an bala'i ya zuwa tsallake shi kawai na Thank you. dangin da ba su da kuma ba su da dangi ne me yasa ba su tasowa akwai matsala ya kamata su sa dangin da ne a ka'ida sai dai in abu akwai fitina sai a tsallake su shi da ita ba zaura shi misali ba mai iko eh so so a kawai abin da <laughs> ta da wulakanta da ne da ta je ta da ka san aure a ce danginka sun daura ka ɗan daraja da mutunci nan gaba abu ya faru a cikin auren ma ai kawai ga shi yadda aka yi shi kawai an yi shi ne wani iri kawai wani ne kawai can aka samu kawai ba wani daraja aka yi auren auren ba za a ce da yi ba a matsayin ta zama zaura aure ya yi na'am na'am الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الحادي عشر fasali na goma sha ɗaya bayanin usuli hanyar akhlaqil hamida wato bayanin asalin wayannan ɗabi'u abin yabo na manzo sallallahu alaihi wasallam wa tahaqquq wasfin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar sifanta annabi da ita <clears throat> amma asalin furu'iha wa usuru amma asalin furu'anta da kuma asalin marmaranta marmaru mabubbuga daga ina ne wannan ɗabi'u na annabi ya bubbugo wani kudasu da'irar da kuma duk wannan na da'irarsa fal'aqalu allazi minhu yanba'isu al-ilmu wal ma'rifa wato hankali a nan ne ilimi ke bubbugowa kuma sanin Allah ke bubbugowa daga ciki duk daga hankali ne na'am wa yatafarra'u min hadha su ar ra'ayi. wato yana resantuwa daga daga wannan <clears throat> wato cetowar ra'ayi an gane haske na ra'ayi ko cetowa na ra'ayi an najamu sakibi mm. an gane ku abinda yake an ce hankali daga nan ne ainihin ilimi da sanin Allah ke mai ilimi da sanin Allah ke bugowa ko to abinda yake raisantuwa daga cikin wannan shine ketowar ra'ayi zama mutum yana da kyakkyawan fahimta kan al'amari bayan yana da hankali yana kuma da ra'ayi bi ma'ana yana yana da abu yadda ya kamata shi ma wannan baiwa ne zaga mutum da hankali amma baya ka abu yadda ya kamata in ka mai bayani ba zai gane ba an gane ko. wa jawdatul hikma da kuma kyawun basira za ga wani Allah ya bashi basira mai kyau wal isaba da kuma dacewa na'am wa sidqu zani, da kyakkyawan zato na'am wan nazaru lil awaqib da kuma nazari ga ƙarshen al'amari mutumin da duk abin zai ya duba ƙarshen al'amari in alkhairi ne ya zartar in ba alkhairi bai dakata shi ma wannan baiwa ne wanda Allah yake ba wanda ya so wani za ka ga kamar yana da hankali amma sai ya ɗauko wani abu wanda nan gaba abin zai zama barna nan gaba ƙarshen al'amari amma sai ya cije sai an yi abin a haka wa masalihin na da kuma lura da maslaha na rai maslaha na kai mutum ya ringa da abin zai yi zuwa maslaha akwai wanda ba ruwan da maslaha za ka abu barna kiri zai ce a yi ba komai akwai Allah kawai Allah na nan kawai kai kai da shi to kuma abin kubi ne ku biyu da kuke tare da abun shi zai cije lallai ayi abun akwai Allah Allah zai tsare baka yarda da Allah bane kai kuma kanka ka yarda da Allah amma kuma Allah ya ce da abin za a yi a yi tunani akai kafin a zartar da tsare to haka tunda ku biyu ne sai ku samu matsala in ma in ma ya bi ka ko ka bi shi ko in ya bi ka a samu nasara in ka bi shi ku rushe ne? wa mujahadatu shahwa da kuma yin kokari ga sha'awa wato ma'ana mutum ya yi kokari wajen tsare sha'awan shi cewa wannan baiwa ne wanda Allah ya ce ba wanda ya zo daga mutum kamar mutum amma baya iya fara sha'awar shi wani mutum zai ga matan aure ba matan wani ne sai je yana neman ta ta ce ina fa da miji ya ce na san kina da miji kawai ta shiga zuciyarsa kuma yana so duk haɗi ne da za a bi sai ya neme ta a wannan kaga baya mujahada na sha'awar shi irin wannan ana gidan haya sai daga yana wajen ya faɗa wa matar ya ta ya ta ya ta wani har ya nemi ya yi lalata da ita tana cikin bayi zai shiga bayi wani mai zai kai kana ganin shi mutum mai mutunci zai ga ashe wawa ne ga shi nan dabba ne ga shi nan wallahi wata muna karatu a daki ban da umar da wannan ko wani mutum muna gaisawa da shi mai mutunci ga gemu mai da awon sunna ana barawo barawo muna karatu wallahi shi daki an guje ga ɗalibai an cika muka tsaya mun kanta muka halu sunna muka tsaya muka ce ai ba zai bugu ba ashe dan hakan ban zani wallahi da suka gaya mana abin da ya ai matar wani ya shiga bayi ina so ya abin da ta suka bi shi to kuma an tashi shi gidajen haya saboda wannan da yawa kuma gashi amma mutum bane shi kwata kwata sai na ga ya tsira ne ya tsire mun gaba daya da zai ba ba ba bane ba rawo ba to wala akwai mutane za ka ga mutum gashi ka ɗauka ka tere to ka kasashe ne an gani? wannan ba ruwan shi da wai matar aure ba ruwan shi da kaza ba ruwan shi da kaza da zuwa da kuma wani labarin da na ji wai wani ne yana neman wata da aure to bai dace da auren ba sai wani ya aure ka. to har yanzu suna waya da yarinyar in ba ta da lafiya ya zo ya gaida ita har ya kawo kyauta wai yana jira wancan mijin shi yana mafarkin a wancan mijin zai zai aura kuma iyayen sun san da cewa ba ga ba suna nan suna sauraron shi yana zuwa ya kawo ziyara in ma wani abu ya same shi ba su da lafiya sai sun gaya mai duk irin wannan abun zaka yana faruwa suka ji jin labari akan irin wayan abubuwa wa iyan zila wa musulun siyasa da kuma kyakkyawan siyasa an gane ku? kyakkyawan siyasa annabi yana da kyakkyawan siyasa wajen mu'amala da mutane wata jibi. da kyakkyawan gudanarwa wal iktina'ul fada'i da kuma tsorori na ainihin falala mutum ya tattara ainihin ɗabi'u na falala yana da haƙuri yana da cika alƙawari yana da ainihin kyauta yana da sanin ya kamata yana da girma mutane wato yana da wasu siffofi wanda yake wanda ba ƙara wa mutum daraja wata jallubur raza'i da kuma nisantuwan ɗabi'u na ƙasƙanci hmm. mutum ya zama to yana nisantar dabi'u na ƙasƙanci, ƙarya ainihin zinace-zinace luwaɗi saba alƙawari duk da dabi'u na ƙasƙanci yana kokari ya nisance shi to da irin wannan sifa ne na manzo manzo Allah yana da irin wannan sifofin sallallahu alaihi wasallam duka wa qad asharna ila makanihi min sallallahu alaihi wasallam hakika mun yi ishara zuwa ga matsayin manzo gaba da wannan abu mun yi ishara zuwa ga manzo Allah yana da wannan matsayi gaba daya shine kuma matsayin shi ya kai martaba na kololuwa wa bulubihi min kuma annabi ya kai ya kai wannan makura din wa min al-ilmi gaya wa bulugihi min wa min al-ilm annabi ya kai gaya da garin shi wa bulugihi wa buluguhu al-gaya min annabi ya kai gaya ga wannan kuma ya kai gaya wajen ilimi allati lam yablugha basharun siwahu wanda wani mutum bai taba kaiwa wannan ba in ba shi ba ومن العلم الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر نعم نعم قصوى wato ya kai gaya alkuswa gaya na ainihin tsoron ruwa wanda wani dan adam bai taɓa kaiwa ban ba shi ba wa iz dalalatu mahallihi mahallin zalika domin girman mahallin annabi yana daga cikin wannan na'am wa mimma a minhu mutahaqqaqun inda man mutatabba'a majari ahwali kuma da ta abin da ya rinsa gare shi hmm. a gane ku Ta abin da ya rinsa ga wayancin abubuwa ya tabbata a wajen ko abin tabbatarwa ne ga wanda ya bibiyi magudanan halayensa ga wanda ya bibiyi magudanan halayensa wata da tsiri da kuma ainihin gudanuwa ainihin tarihinsa waɗala a jawami a kalani ko mutumin da ya yi tsinkayi ga matattarar magana manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tsinkayi ga ainihin ɗabi'un annaba a dunkule da kuma kyawawan ainihin ɗabi'un da har ila yau da kuma ainihin ƙayatattun tarihinsa na'am na'am wa hikama hadisi da kuma hikimomin nan nan labarinsa na'am tattauna duk mangarin za'a Allah ko hikima cikinsa ikam jam'i na hikimatu wa ilmuhu ma fi tawrat wal da irin ilimin da annabi ke da shi da abin da ke cikin at-taura da injila wal kutubul munazzala da littafin da aka saukar wa da kuma hikima na masu hikima na'am Allah ya tattara mai hikima na masu hikimomi wasiyar al'ummar khaliya da kuma tarihi na al'ummar da suka gabata wa ayyani da kwanakin su na kaza ya faru lokaci kaza kaza ya faru lokaci kaza wa darbil amsal da buga misalai na wa siyasatil anam da yadda annabi ke shugabancin talakai na wa tadril shara'i da kuma tabbatar da shari'o'i wa ta'sil al adab nafsiyya da kuma kafa ko tabbatar da ladabba masu muhimmanci na'am washiyam washiyam alhamida da kuma ɗabi'u abin yabo ila fununil ulum allati takaza ahluha kalama zuwa ga fanni fanni na ilimi wanda mutanen ta sun riki maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama kudwa fiya ya zama abin koyi a ciki wa isharati hujjatu kuma sun riki ainihin ishara na manzo Allah hannunka mai sanda na annabi ya zama hujja na'am kal ibarati kamar abin da ya shafi furuci wajen yin magana da kuma wajen ɗif likitanci wani hisab da lissafi wal fara'id da rabon gado da nasaba da wani wannan da bayyana hufi daga abin da za mu yi bayani shi nan gaba a cikin mu'jizan manzo sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala dole ta'ali duk annabi ya samu irin wayannan ba tare da yayi karatu wajen kowa ba ba tare da yayi mudarasa ba yayi munakasha da wani wajen fahimtar wannan al'amari wala mutala'at ko kuma tsinkaye ga littafan wanda suka gabata duk da yi ba walal julus ila ulama ko kuma zama wajen malamai a ce ka zauna wajen malamai ka samu irin wannan tajriba din duk da yi ba bal nabiyul ummi a a shi annabi ne ba ummi lam yura rabbi shay'in ba a san shi da komai na yi karatu wajen wani ba ko zama wajen malamai har Allah ya bude kirjinsa wa amana amra kuma ya bayyana da al'amarinsa wa allamahu wa qar Allah ya sanar da shi wa aqra'ahu kuma ya karantar da shi shi da kansa na'am yulahu zalika bil mudala'a ana sanin wannan ta hanyar tsinkaye wal bahth da bincike an haliki daga halinsa daga halinsa na lalura bai halinsa na lalura halin annabi na lalura inna daruran da la ta'zu ala bisul bukatuwa wanda a matsayin ka na dan adam dole kana bukatan wannan neman abinci da aure neman abinci da aure suna daga cikin lalura na ɗan adam to shi ne haka cewa lalura ya rage wa mutum gudun duniya lalura ɗan adam kan rage mai gudun duniya wajen neman abinci wajen gwagwagwar maya wajen neman sai ga mutum wani lokaci sai ya ci makaru ya ci abin da yake shubawa wani lokaci ma ga ya fada cikin haram ko wajen kokarin ya samu abincin nan to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalurar sa bai kara mai ko sai tsoron Allah yana ƙara kutsawa cikin halin kasuwanci wato misalin yana ƙara kiyaye dokokin Allah cikin al'amarin a gari lalura baya shi shigi ga annabi sannan wajen aure wani ya yi aure za a gan shi da kamar cikakken mutum daga ya yi aure sai ga ya zama to mai son kai ya fifita wata mata akan wata mata baya yin adalci baya kaza wasu yara ma sai ga yaran ma shi kuma laifi ya shafe su kaga baya kulawa da wayannan yara yana kulawa da wayancan babu adalci a cikin abin ya fi son wa'annan kuma sai ya fito fili ya nuna ya fi son shi manzo Allah sallallahu alaihi aure bai kara mai koyar sai tsoron Allah kasuwanci bai kara mai koyar sai tsoron Allah misali an gano wannan ku? eh wa bil burhan qati ala nuwati nazaran haka zamu ji tafiya ko to da hujjoji yanke akan annabtansa hujjoji yanke kan annabtansa nazarar wajen tunani fala nutawilu fala nutawilu bi sardi aqasis wato ba za mu tsawaita ba wajen fala mu tsawai wajen jeranta kisoshi a ce mu ta kawo kisoshi kisoshi ba za mu tsawaita ba wa ahadin ahadin kadaya da kuma daidai ko ainihin hukunce hukunce ma la ya akudu domin dukkan su gaba ɗaya abu ne wanda lissafi baya iya rike su babu iyaka wala ne wala yi dubi yi zimzame wato wato tsarewa wanda yake wato haddace abu wanda yake tunkulen da ba zai iya kewaye shi ba wanda ya sabai akali wato gwargwadon hankalin sa kanar ma'arifu shi ne gwargwadon kuma iliminsa, gwargwadon hankalin kuma iliminsa, zuwa ga sauran abin da Allah ya sanar da shi ta'ala wa salahu alaihi kuma Allah ya tsinka yadda da shi a gare shi min ilimin ma ya kuro ma kana na ilimin abin da ya kasance da abin da ya kasance ilimin abin da zai kasance nan gaba da abin da ya riga ya kasance wa ja'ibi qudratihi da mamace mamacen ikonsa wa azimi malakuti da kuma girman ainihin wato masarautar shi mulkin sa nam qala Allah ta'ala wa allama kama lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da da can ba kasance ka sani ba kana fadlullahi alayka azim ya kasance falalan Allah a gare ka mai girma ne qaratul aqulu fi taqdir fadli alayhi hankula sun rude wajen kaddara wajen iyakance falalan annabi a gare shi na'am hankula sun kasa sun gajiya harat na ka yanka harit su ne harat don mutum baka gyara wannan maka wajen fassara sai ka rikice gaba daya harit manomi eh? harat al'ukul hankula sun rude sun rikice wajen iyakance falalan annabi a gare shi wa karra tasil alsu kuma harsuna sun bebanci nuna wasu wajen kokarin siffanta wajen kokarin wanda abin da ya abin annabi a ta yi ilai ko abin da annabi ya kai gare shi eh hankula sun bebance ba za su iya ba wa alaikum salam na'am eh. akwai abin ya bukar kuka ko? ta Allah ne da Allah shi kace zaka shiga cikin harkar da matsala an gani in wani ne ma sai ai wani sai sai ya ganta ne ya rike masa hanya sai da Najeriya ya rage hanya ya zama wani wani wawan zai zai abu da yawa zai rage wa masu hanya kudin da ya kamata kashe kudin mashin ya ce likita ina ganta ne tana cikin wahala na ce likita abin da na rage masa hanya da na fita da kwanan da kona ne da saboda wani wani wani ne ana aka yi shari'a ta uka wannan hutun nan aka taɓa wani shari'a wata wata mata nan wani wani wai a wannan wani ɗan fa'ida ne tana kawo nono wallahi a hankali a hankali yana ta kawo ya fiye har ta mutu jiragen kudin

a to ina da kuɗi ba malam ko shi wai wai kai da tura ba sai shi da zai wani sallah ba jahilci ba eh, da ba haushe ya aure jira amma in dan dan daji ya aure ta shi kawai shi farin ciki yake kawai da ya ta uzo da ya mika mata ita kawai ta kawo kuɗi shi kuma duk abin da bai gani mai tsafta da shi amma in ya ganka mutum ya kashe ka ya zaka ka tafi kenan amma in bai ganka ba to ba matsala a to ai da ma kana zai ba ko ya ya aura ai kare ta zai to sai kuma da ya san hanyar da ya biya aure ta wani wani a titi ya ganta ya zo ya abu da to shi yanzu zai tana yawo kuma wani ya kara ganin ta wani da ke ka san wannan mata kyakkyawa ce kuma ya ganta zai iya akwai bara kunya wanda sai ya kunya kuma ne ya tsankawa ko ka san halin mata ka wajen rauni da wani abu kasance ta kawai ta cikin arha wanda musulunci ya baka dama ka tsara iyalinka duk wanda ya auri mace taimakon da zai yi gaba ya ba kanshi ya mata ya tsare ta kare ta kita arha tana yawo cikin mutane tana mu'amala da maza da sunan kuɗi yake nema ba nan dole sai mutum ya ga abin da baya so wasu duk san wannan ba zai ga wani idan neman kuɗi ga gaba sai shi arha a titi tana da ƙawaye tana da abokai abokan aiki ai an kun sai waya waye ai abokin aiki su ban kuma da abokin aiki abokin aikin ne za su yi waya ana wasa da dariya hmm. na ya riga ne na ya riga mambo ya riga a sallar shi na nan zai dawo ya dawo ya shiru ya dawo ya shiru kuma a cigaba da zannan babbe da kuma komai tare da shi liman ya dauke mai Hmm. insha Allah wai ma mu da ya zama neman sallama sallar shi na nan ba na kallawo ma wabi hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk